cikin mutane akwai za zaka lallace shi cikin mutane akwai wanda zaka zafafa masa akwai kwanakin da suke kwanaki ne na sanyi da laushi akwai kwanaki da suke kwanaki ne na zafi da tayar da jijiyar wuya mai basira cikin du'a shine Allah ke masa tawfiki wajen yayi amfani da sanyi a inda ya dace zafi a inda ya dace da lokacin da ya dace amma dole ne malamai su tashi zanto suna umarni da kyakkyawa suna hani daga mummuna banda wa'azi a rediyo da talabijin banda wa'azi na tafsirin azumi banda wa'azi na fadakarwa wa'azi na idan ya kama a kilaye mutum a faɗa masa domin yana daga cikin wani abu da Allah zai kama malaman kasanan da hujja a kansa shi ne ba wani mutumin da baya da malami cikin duk al'ummar Najeriya in dai musulmi ne yana da malami dan siyasa yana da malami sarki da hakimi da dagaci da dan kasuwa duk suna da malamai mata suna da malaman su suna da malaman su amma wani irin malamai a nan matsalar take shin malamin da zai ce musu haza halalun haza haram wannan halal ne ku aikata wannan haramun ne ku nisanta a'a akwai malamai sai dai matsalar shine malaman addu'a suka fi yawa sama da malaman wa'azi malaman sibbu suka fi yawa sama da malaman wa'azi malamai da suke fadanci a gaban mai mulki ko a gidan gwamnati su suka fi yawa sama da malamai na wa'azi masu faɗin gaskiya to ko malaman da suke da tasiri a cikin al'umma su ne malamai masu kawo gyara wanda suke kokarin faɗin gaskiya iyakacin sanin su to dole a samu wannan daga nan na biyu sai gwamnati ita amfanin gwamnati ta tsara dokoki da za su hana barna dokar da za ta hana barna kuwa dokokin da za su hana barna suna da yawa yanzu da aka tsara dokoki da za su haramta dukkan wani lasisi da aka baiwa mai gidan sinima ko masu gidaje na kallon talabijin da ake da su a unguwanninmu da ƙauyukanmu wanda suke yada barna kaga wannan doka ce wanda malami mai wa'azi ba zai iya yi ba gwamnatoci ne za su yi ko a mataki na jiha ko a mataki na karamar hukuma to a ce a duk jihohin ma akwai irin wannan dokokin a duk kananan hukuma akwai irin wannan dokokin sarakuna su yi amfani da matsayin da Allah ya ba su duk lokacin da aka ce ga wani gida na kallon bidiyo ya addabi jama'ar unguwa kar mu zama na munafunci irin na Hausawa mu haɗu mu da dattijan unguwa dukkan mu bakin mu ya haɗu akan ba ma san wannan gida a kirawo mai gidan a faɗakar da shi ya daina kada ya fata mana unguwa kada ya rusa mana tarbiyyar ƴaƴanmu. mu da shi mu hanke shi dan so muke ya gyaru idan aka masa daya biyu ya kiji daga tun mai shugabance mu mu je gaban haki haki ya jara gabar mu mu je gaban mai martaba ta idan aka je in abin hakimi zai iya hanawa kaga hakimi zai iya hana idan abin ya fi karfin hakimi na tabbatar bai fi karfin mai martaba sarki ba sarki ya hana a ji cewa sarki ya hana bai yadda ba dan wannan ya ci karo da tarbiyya kaga wannan hanyar ce ta gyara malami mai wazi kadai ba zai iya yin wannan ba sarki idan zai yi amfani da damar da Allah ya bashi ko hakimi da damar da Allah ya bashi sai yayi wani abu na aiki da zai kawo gyara wanda malami mai wa'azi sai shekara yana bai iya kawo wannan dan nan wa'azi muke yi tsakaninku da Allah adadin mutanen unguwar nan da adadin mutanen da ke tare a nan gurin wanne ya yawa mazauna unguwar nan amma yanzu a nan gurin idan ka kasa wannan taron gida goma shin mutanen nan unguwar za su ɗauki kashi ɗaya zai wahala kashi tara daga waɗansu unguwanni su ashe kenan malami baya da ikon ya kwankwasa gidaje ku fito ku zo masallaci zan yi wa'azi sai wanda ya ga dama ya zo ballanta da wa'azin malami masu tasiri ashe kaga anan shi ne amfanin hukumomi jama'ar unguwa ko jama'ar gari su haɗu su je wajen chairman na local government ya kafa doka shi da yan legislator na karamar hukuma su tashi su yi magana su bai wa DPO cewa mun hana kaza a karamar hukumar mu na ga wani lokaci kafin gwamnatin jihar Bauchi da shelanta za ta yi aiki da shari'ar musulunci muka samu cayamomi na local government guda biyu a Bauchi sun suka fara aiki da ita kafin gwamnati ce karamar hukuma ta farko ganjuwa karamar hukuma ta biyu darazo local government duk suka kori karuwa ya karamar hukumar su tare da cewa gwamnatin jiha a lokacin ma bata kafa dokar shari'a musulunci ba a shi shugaban karamar hukuma in ya zama na gaske zai iya yi kuma haka aka yi duk suka kori karuwai kuma ba abin da ya faru kuma dole karuwan suka bari an ce man da kansar DPO suke operation da rundunar hizba ta karamar hukuma su kaga anan waye zai shike yanci babu wanda zai su kaga ashe za a iya yin gyara kinyi ne yi wanda ya kamata su yi gyara ne suka ki daukar responsibility din da ke kansu to wannan ita ce babbar musibar mu ashe dole mu tashi mu fuskanci gyara kamar yadda na faɗa malamai da masu mulki wallahi mas'uliyar su a gaban Allah tana da nauyi sama da kowace kina masu mulki ba su fahimci wannan abun ba sai yanzu da aka faɗa a wajen wa'azi to a maimaita wannan a masallatai a maimaita wannan a kowace kafa amma daidai lokacin da kake yin wannan babu mamaki wani malamin kuma yana can karkashin chairman na local government ko karkashin gwamna ko karkashin gwamna ko na famu da cewa wannan ke su zamu fawo saboda ribar da zai samu saboda mukamin da yake ciki saboda matsayi da aka bashi da albashi da alawansa kadai yake kare ya ɗora rayuwarsa cikin shekara biyu akan wani tsarin da baya son sauka kafin shekara biyu ya san cefanen gidansa a yanzu kuma a shekara biyu ya san cefanen gidansa a yanzu kare ce zai ce kaza ya rasa wannan cefanen gidan na, sai na zai tuku amma ya manta da can kafin wannan shekara biyu da aya yake rayuwa a yanzu ne sai ubangiji ya manta da kai bayan wannan shekara biyu duk wannan ababen kallo ne kuma shi mai mulki idan ka faɗa masa gaskiya gurgurda yadda zaka ke niyya gurgurai yadda zai da gaskiya ce. in kai ba dan Allah ba kuma wannan abu ba zai tasiri tattare da ba amma in kai dan Allah Allah zai sa tasiri cikin zuciyar ko ya ji karba a fili zai dauka cewa gaskiya ka faɗa masa to wannan shine wajibin mu lalle a samu masu fadakarwa ubangiji ta ala ce walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksubun inda ma'abuta cikin alkaryu za su yi imani su yi takawa to da za mu bude musu albarkatun sama da na kasa a ce abin da zai fitar da mu daga cikin wannan kunci komar mu zuwa ga Allah talakawan mu da shugabannin mu malaman mu da masu mulkin mu kuma anan nake so in ce da masu mulki akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna dukkan mai mulki a duniya ubangiji ta'ala na ba shi ma'abuta shawara iri biyu ne idan an ce bai bada shawara ba lalle bane zanto wanda nada shi aka yi yadda ake nada advisors a jiha a'a kila abokanansa ne kila makwabcinsa ne kila iyayen gidansa ne kila waɗansu wanda ya yarda da su ne abokanan shawararsa dai iri biyu ne akwai abokanan shawara na gari wanda in ya tuno alkhairi za su taimake shi yayi in ya manta alkhairi za su tunatar da shi alkhairi in ya turo sharri za su hana shi in ya manta da sharri ba za su tuna masa na ya aikata to wannan sune abokan shawara na gari sawa'un suna cikin gwamnati ko suna wajen gwamnati ta iya wa cikin su ne cikin kwamishinoni ne ta iya wa cikin hakiman sarki ne ta iya wa cikin yan majalisar hakimi ne ta iya wa cikin yan abin da ne kansiloli ne a karamar hukuma tsakaninsu da chairman ta iya wa abokanansa ne wanda suka yi makaranta tare ko makwabtansa wanda dai za su gane da shi su ba shi shawara ta gari iri biyu ne masu shawarar kirki su ne waɗannan sai kuma kashi na biyu masu shawarar banza wanda in ya manta da alkhairi ba za su tunatar da shi alkhairi kuma kullum sai dai su faɗa masa sharri kullum aikin su sai da shi wani baya son ka wani ya zage ka wani ya cuce ka wani dan adawa ne ba su da wani aiki sai wannan aikin su su ƙara wa shugaba taron masu kin shi su ƙara masa taron masu kin shi aikin su su zuga shi ya kullaci wani da wani ba tare da hujja kwakwara da zai iya nunawa ba kamar rana lokacin azhar to waɗannan abokanan shawara waɗanda suke na banza kenan ko suna cikin gwamnati ko suna wajen gwamnati sai manzo Allah ce dukkan wanda Allah ya nufe shi da alkhairi sai kaga ya hada shi da kasu ta zo ɗaya da abokanan shawara na garin waɗannan abokanan shawara na shari'a ko babu ruwan shi za su zo su faɗa yadda suka faɗa haka za su tashi su bar abu ya kamata kenan kowane mai mulki da chairman na local government da gwamna da sarki da hakimi da dagaci da mai unguwa da kwamishina da famsin kowane mutum in dai ya lura a ma'aikatarsa ba zai rasa mutumin kirkin da zai ba shi shawara ba sannan kuma akwai mutanen banza kuma da zo ba shi shawara akwai wanda da an yi sabon commissioner sun riga sun tsana suna neman yadda dan dambe ke neman makasa haka suke neman sabon shugaba da aka kawo musu sun fi sanin munubar aiki ta ministry shi yanzu ya zo bai sani ya za su tsora shi akan barna ya za su dabe bai shi da waɗansu kyautuka tun kafin ya sa inda aka sa gaba ya za su yi ta masa fadancin ƙarya don su rubuta shi su rinka yin sata tare da shi to ya kamata shugabanni su faɗi gudunmu da wannan duk shugaba na alkhairi za ga yana neman shawarar mutane na gari ko suna cikin gwamnati ko suna wajen gwamnati duk shugaban da ba na gari ba za a ga cewa mutanen banza ne suka yi tasiri wajen ba shi shawara da faɗa masa maganganu na iska ba na amfani da haka ya kamata shugabanninmu su yi hattara game da wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wani shugaba da Allah ya shugabantar kan wadansu jama'a illa wa yu'ta bihi yawmal kiyama maglulan face sai an zo da shi ranar tashin kiyama a daure hannayensa an hada da wuyansa an daure ta mau hatta ya fukkahu al'adalu aw yubikahu al-jawd har yanzu adalci ne zai kwance daurin da aka yi masa ko kuma zalunci ya ƙara daure shi ta mawai jefa shi cikin wutar jahannama duk shugaban haka yake ko a wani mataki na shugabanci mai shugabantar mutum goma da mai shugabantar mutum dubu ɗari da mai shugabantar miliyan kowa gwargwadon nauyinsa haka za a zo da shi ranar tashin kiyama daure ta mu adalcin sai kunce shi ko kuma zalunci sai ƙara daure shi ta mu ya wurga cikin wutar jahannama da haka ya'yan uwa musulmi ya kamata mu yi hatara wallahi halin da muke ciki hali ne na kai tsananin da muke cikin rayuwa har yanzu babu wata hanyar da take nuna mana akwai wani mabudi na mafita daga domin ba mu koma zuwa ga Allah hakikanin koma zuwa ga Allah ba babu tabbatacce tuba ramadana na zuwa kowane ɗaya daga cikin mai dauke shi a matsayin watan tuba a matsayin wata na addu'a da koma zuwa ga Allah subhanahu wataala dan ya tsamar da mu daga cikin halin kakanuka kayan da muke ciki shugabannin mu su haɗa kansu da juna abin kunya ne lokacin da aka cire sarkin gwandu ba mu ga wani shugaba da ya haɗa kan waɗansu shugabanni don su je su fuskanci Obasanjo ko gwamnan jihar Kebbi cewa me yasa aka yi haka ba Allah akalla ai mana bayani me yayi amma daidai lokacin da ake faɗa da Atiku da Obasanjo shugabanninmu ne suke wucewa gaba kuma za a je a sasan su dan Allah idan da Atiku da Obasanjo sun yi dambe wani ya fasa wani hanci mu wace cuta ce ta tare da mu me muka cutu da shi ba abin da muka ci da shi ban tsammanin matsalar talakan Najeriya shine rikicin Atiku da Obasan matsalar kan talakan Najeriya shine ma cikin da Obasan su ne matsalar su ne bala'i to amma wai wannan wasu ga waɗansu tsofaffin shugabanni da ake ganin da fije ne ga shekaru ya kamata sun kai shekarun da kansu ji tsoron kowa ko mutuwa ya kamata kansu ji tsoronta dan ba ya da amfani su ji tsoronta dan saboda tana tare da su ya za su yi amma sai ji tsoron wani to wannan ita ce barnar da take cikin mu ya yan uwa abu na karshe da zan rufe da shi a jiya a taro da muka yi na majalisar kwalitin shari'ar musulunci na kwamitin shura a kaduna an tattauna ababe masu muhimmanci abin sha'awa kuma an samu wakilci daga dukkan bangarori na najeriya kasar yarabawa da kasar inyamurai da yan sawu sawu duk sun zo an tattauna ababe kamar haka na farko doka ta haƙƙin yara da majalisar ɗinkin duniya ta kawo Najeriya kuma gwamnatin tarayya ta amince da ita tun wancan gwamnatin ko tun wancan kashin na fara kafin a zo zaɓe na sauran asiri kuma yanzu aka turo a jihohi don a aminta da ita nan ta zama doka kun dai ji illolin an yi muku bayanin daga cikin illolin ne, bai halatta baka auren da yarka tana ƙasa da shekaru takwas a duniya in ka aurar da ita akan wannan matsayi a kai ka kara za a kama ka za a yi maka itara ko ta miliyan ɗaya ko na maka mutum haka wanda ya aure za a ɗauki shi da suna za a kama shi da laifin ya yi fyaɗe kuma da ɗan zina da ɗan aure matsayinsu ɗaya kowanne zai ci gado kowanne yana da kaza kowanne yana da kaza da dai sauran iskanci da rashin mutunci da ke cikin dokar to dukkan malamai an yi ijma'i akan cewa tafsirin azumin bana duk malamai za su ci gaba da bayani a cikin majalis na tafsiri akan wannan dukkan musulmai kuma kowa ya ci gaba da addu'a ubangiji ta'ala ya karya dukkan wani yunkuri na cin nasarar wannan doka ubangiji ta'ala ya karya aniyar duk wanda suka yi sanadiyar zuwan wannan doka kuma duk wanda ya ce zai albarkaci dokar ubangiji da Allah ya warga sa wannan shine sakon da aka ce kowa ya ko a cikin sallah ko a wajen sallah abu na uku America ta kawo doka ta yaki da ta'addanci a wurin su wannan taron ta'addanci ne yadda suka yi definition tarihi na ta'addanci dan sun ce dukkan wani taro dukkan wani yankuri na mutum ɗaya ko biyu ko uku ko sama da haka da za a yi dan kalubalarsa wani tsari ko waɗansu dokoki ko kaza ko kaza duk wannan ta'addanci ne ma'ana dai faɗa da musulunci kuma ita ma ita anan za a yi yawo da ita a majalisar dokoki don su amince da ita abu na uku ba na biyu banda na biyu abu na uku maganar kidaya an ce ya kamata kowane musulmi na farko dai mu tsaya akan matsayar dole a kidaya a sa addini a sa sunan mutum da sunan mahaifinsa da kakansa da addini na biyu dole ba a yadda a fara wannan kidaya ba sai an canja tsarin zaman hukumar kidaya din tunda yanzu daraktoci goma sha biyar da ake da suna wannan hukumar kidaya guda goma sha biyu daga cikinsu da kirista ne uku ne musulmi wanda wannan ke nuna ba a tasan mayan adalci ba a kidayar to waɗannan ababai suna sakon da aka ci a isra dukkan jama'a kuma a shiga cikin watan ramadana da wannan da yaɗa wannan tunani a majalisai na tafsiri da wa'azi da faɗakarwa da lattoci kuma duk wanda zai addu'a mace ko namiji kowa ya sa wannan a ciki dukkan wani yankuri na cutar da musulmai ubangiji ta Allah ya karya wannan yunkurin ya karya wanda suka zo da wannan yunkurin wannan shine wajibin da ke kan kowa da kowa ba a yafewa kowa akan wannan ba jama'a na dau lokaci da haka anan gurin ya kamata in dasa aya fata na ubangiji ta Allah ya ba mu ikon tuba daga kurakuran mu kuma shugabanninmu ubangiji ta Allah ya ba su ikon gyara waɗannan kurakure ubangiji ta Allah ya ba su ikon tsayawa tsayuwa ta gaskiya ya ba su ikon zabo abokanan aiki na gari a kowane mataki na gudanar da mulki waɗanda za su taimaka musu wajen gudanar da adalci a cikin mulkin waɗanda za su zama abokanan tsirarsu a duniya abokanan tsirarsu a gobe kiyama ubangiji ta'ala ya kakkaɓe yan ma'abba a tattare da gindinsu ya raba su da sharrin masu gurguwar shawara ya raba su da eh, sharrin munafukai ya raba su da sharrin algungumai waɗanda ba sa so wa al'umma alkhairi sai sharri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, badakalar kenan kuma wannan shine halin kai. to kila kun so mu hango mafitar Allah ka tsirar da mu kafin na kirawo malamin da zai mana ta'aliki muna maraba da waɗansu manyan malaman da suka ƙaraso lokacin da malam yake gudanar da wannan muhabara a ciki akwai malam jibrin umar wanda duk wanda yake sun zuwa wannan masallaci ne ya san shi sannan akwai doktor bashir ali shi ma ya zo sannan akwai malam abdullahi a muhammad gezo shi ma ya ƙaraso a fatan Allah tabaraka wata'ala ya saka wa malam da alkhairi akan wannan faɗakarwa gaskiyar al'amari wato a Najeriya halin da ake ba hali ba ne da mai hankali zai iya turantawa don idan ya zama na cewa shugaba wanda yake shugabantar mutane dan mutanen ya zama wannan shugaban kawai abin da yake gabansa me ya shi kaɗai ya shafe shi in dai rayuwa ta zama haka ta zama musiba yanzu malam ya yi misali a ce tsofaffin ƙasa sarakuna gwamnoni ba wanda zai iya zuwa ya tsaya a gaban Obasanjo ya ce man fetur dinnan. tsadar ta yi yawa Obasanjo ba haka ake yi a Saudi Arabia ba ƙasa ce ta fetur ba haka aka yi a Kuwait ba ƙasa ce ta fetur ba haka aka yi a Bahrain ba ƙasa ce ta fetur hasali ma abinda aka yi musu kaji kaji kaji mun zo ne mu wasu talakawan mu akan wannan al'amari don kai ma ka sassauta ka kwaikwayi wa'yansu ƙasashe da Allah ya yi musu wannan arziki na man fetur wannan shi ne ya kawo mu kukan talakawan ne ya kawo mu wallahi wannan abin zai yi musu wahala amma kowane gwamna abin farin jini ne a wurinsa ya ce zai shugabanci mutane sasanta tsakanin san da Atiku wannan abin alfahari ne zai iya kashe kuɗi zai iya bata lokaci zai iya yin miki lokacin da wannan bala'in fetur din wannan yunwar wannan zunata-zunatan wannan barnace-barnacen ba ruwansa da su ba ma ya kallon haka kowane basaraki yana da tunanin wato ya je ya ce zai ba da wata gudunmawa saboda a cikin san shi ko uba Obasanjo ya san shi a daidai wannan lokacin ba ruwansa da yin wanda ake ciki ba ruwansa da zaluncin da ake yi mutane gaskiya wannan ba karamin abin tashin hankali bane na hika an malamai malamai bala'in ya kai bala'in da yanzu malami ya gaza da iya fito da yi wa mutane wa'azi saboda wataƙila ko ya zama honorable ko ya zama a naira nabul ko ya zama you know yani abubuwa dai gasu nan babu iyaka wallahi yanzu abin nan ƙasa ta soma zuwa tana toshe ƙofar gidan malamai ta yanda ba su da almajiran da za su iya gaya wa gaskiya ba dan komai ba saboda musibar naira saboda talaucin zuci saboda me za su tara ta kai ga ka je ka fitar da garurruka yanda ake taron wa'azi ake faɗakar da mutane ake dawo da hankalin mutane ake nuna wa shugabanni abin da yake kuskure yan su gyara yanzu malamai wannan abin ya zama shine wato na mafi tsoro a gare su don wallahi malami ka ce ya faɗi wata nasiha zai ce a'a kujerar umarata ta dan mun yi da kwamishina wani lalle za a bani nima wannan alkawari ne alkawarin nan kuwa ko ba a faɗa min ba an ce karka yadda ka yi nasiha to wannan shine fasarar sa wannan musibar da aka ce Allah ya dauke sarki ya tsare mu to cikin wanda zai dan karawa abin bayani akwai imamun kanda ma'ana sheikh abubakar umar musa ikele ya faru Allah sheikh abubakar umar وليتفضل مشكورا to jiburan a ayyukan gyara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 واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا اما بعد ايها الاخوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته a dan uwa al'ummar musulmi kamar yadda ya gabata malam ya yi mana bayanin halin da muke ciki na badakala da halin kakanikayi da kuma dalilai da abubuwan da suka mana wannan ya yi mana bayanin ciwon ya kuma yi mana bayanin maganin ya kuma yi mana bayanin dalilan da suka kawo wannan da kuma irin abubuwan da kowane ɗaya daga cikinmu ya aikata a matsayinsa na mutum a matsayinsa na ɗaya daga cikin al'umma ma'ana malin ya yi mana bayanin yanayi da hali irin na shugabanninmu na yanzu da yadda suke tafiyar da al'amuransu na mulkin al'ummar ya kuma mana bayanin yanayin suma al'umman da rayuwarsu da dangantakarsu ko zamantakewarsu ko dangantakarsu tsakaninsu da mahalicinsu da kuma yanayin yanda malamai aka wayi gari yau mafi yawa daga cikinsu suka zama malam fada malaman tuwo da riga da kujerar umara da riga mai asaki suka zama cewa wato a maimakin su faɗa a ji su ake faɗawa suke ji a maimakin su faɗi gaskiya tsaya a kan gaskiya su rayu a kan gaskiya saboda ubangijin gaskiya sun wayi gari wato su ake ja inda aka ga dama su ainihin wato ake dorawa akan abin da ake so su irin yaren da ake so ma'ana duk abin da ake so a tallata shi ko sa su a biyo da shi ta hannunsu ta yadda su ne suka san yadda za su yi zaƙin baki su yi ainihin uwa su yi makarbiya saboda bakinsu wani yana da baki kaman ɗan gidan zabi yadda daɗe ya iya gyara mummuna ya iya ɓata kyakkyawa za amfani da shi a matsayinsa na malam ya tallata abin da ake so ko da ba shi da wato kyau babu shakka idan al'umma ta samu kanta a haka tilas ne mu samu kanmu a cikin hali da yanayin da muke ciki a yanzu kuma babu shakka ba za mu samu canji ba ba za mu samu fita daga halin wato da muke ciki ba ko mu samu canji ko mu samu tsira ko mu samu ainihin wato kyakkyawan rayuwa sai mun yi tsokaci mun yi duba da abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin littafinsa mai tsarki inna allaha la yuqayyiru ma bi biqaumin hatta yuqayyiru ma bi anfusihim Allah maɗaukakin sarki da ɗai bai taɓa canza wani hali ko yanayi <clears throat> da yake ga mutane ba ma'ana mutane suna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali da nutsuwa da yalwa da alkhairi da albarka Allah ya canza musu wannan yanayi su koma cikin halin kakanikayi da matsuwa da talauci da bakin mulki da musiba da bala'i har sai sun canza abin da suke a kai ma'ana idan mutane suka zamanto gartattu, mutanen kirki bayin Allah masu bin dokokin Allah masu bin umarnin Allah to ba yadda za a yi mutane suna nagartattu kamar haka ubangiji ya canza musu ita musu matsala sai sun canza da aikinsu sun canza da aƙidarsu sun canza da imaninsu sun canza da ibadarsu sun canza da nagartarsu sai ubangiji ya mai da su a cikin halin da ya dace da yanayin da suke ciki babu shakka bahaushe ce idan an yi ta ɓarawo a yi ta mabi sau idan muka kalli hali da yanayi da yanda muke ciki da baƙin mulki da zalunci irin na azzaliman shugabanni 'yan fashi da biro 'yan fashi da makami babu shakka mu ma kuma mu kalli halinmu a yanayin da muke ciki da yawa daga cikinmu an wayi gari kamar yadda malam yake faɗa fasadi da ɓanna da saɓo ya zama abin ado a cikin jama'a kuma saɓon ma ya zama wato ƙirƙirowa ake yi irin saɓon da ko fasadi ko ɓannar da ba a yin ta shekara goma ko biyar da ta shige a yanzu a bana ko a wannan shekara ko a wannan lokaci ko a wannan yanayi za ka ga an canza an ka irin wannan sako ya zama shine wato abinda wato al'umma ta a yawancin masu sako suke yi ko suke aiwatarwa wani ɗan uwa shekaran jiya na bani labari cewa a unguwarsu aka samu wata baiwar Allah tana da yarinya wadda take yar yar shekaru kaɗan ma'ana shekaru uku ko hudu ko biyar aka samu wani ƙaton fajiri marar aikin yi ya lalata ta ta yadda ta rasa yadda za ta yi ƴar za ta kai asibiti ko shi za ta kai ƙara ko ƴan sanda za ta kirawo ƙarshe ta haƙura ta ɗauki ƴar. ta tafi da ita asibiti ta kai ta emergency tana zuwa ainihin kafin a ce mai tana zuwa sai ta samu ita ce ta shida mai nau'in irin 'ya'yan da aka yi waɗannan abu ita ce ta shida ga su da ajere daga cikin hudu mata biyu maza ya za ka ce ga irin wannan al'umma babu shakka in an yi ta ɓarawo a yi ta mabi sau kuma mun sani tilas ne dole ne wajibi ne lalle ne akan kowace irin gwamnati gwamnati ce ta soja gwamnati ce mai ruwa biyu mai angulu da kan zabo wani bangaren ta soja wani bangaren ta farar hula ko gwamnati ce ta farar hula dole ne wajibi ne tilas ne lalle ne a kanta da kara mutuncin al'ummata da jininsu da dukiyoyinsu tilas ne wannan akan kowane gwamnati kowace gwamnati duk gwamnatin da ba ta yi haka ba ta san cewa tabbas ba wanda Allah zai tambaya wannan ranar tashin alkiyama sai wannan gwamnati ko an ƙi ko an so ba yadda za a yi tilas ne akan kowace gwamnati ainihin wato ta kare al'ummata ta kare dukiyoyinsu ta kare jininsu ta kare mutuncinsu ta kare yancinsu ta kare addininsu ta kare hankulansu da dukkan wani abu da zai zama ya zama illa a rayuwarsu sai dai abin takaici waɗannan abubuwa yanzu sun yi karanci mun rasa irin waɗannan abubuwa a cikin rayuwarmu a cikin tsari na jagoranci kasancewa mu yawanci ga yadda muka kasance mutane masu yawa saboda ba doka ba wanda zai tsawa babu wanda zai ce me aka yi ba wanda zai ce dan me aka yi babu wata hukuma babu wata kotu da za ta tsaya ta ga an hukunta mai laifin da ya laifin da yake na tirko na ashiya a cikin al'umma don haka rayuwa ta zama karazibi kowa abin da yake so yake yi yadda yake so yake yi don in yayi ba yadda za a yi da shi ba abin da za a yi masa babu wani hukunci babu wata doka yayin da su kuma shugabannin da muka zaba suna amfani wato da halin rayuwar da muke ciki da talaucin da muka samu kanmu da jahilcin da aka fada ciki suna amfani da mu yadda ainihin wato suke so sai yadda mun sani dukkan wani mutum da aka zaɓa akan kowane mataki kowane matsayi yake ainihin wato a shugabanci ainihin za ka ga kafin a zaɓe shi ɗaya ne daga cikinmu ɗaya ne daga cikinmu mutum ne kamar kowa talaka ne kamar kowa ya shiga jam'iyya ya tsaya takara ainihin aka tsayar da shi ya bi jama'a yana kamfen yana roƙonsu don Allah ya nemi wasu a masallaci wasu a gidan daji wasu a kasuwa wasu a wata matattarar jama'a ya roƙe su ne ya roƙe su ƙuri'arsu don su taimaka masa ranar zaɓe ya samu a ce idan aka kirga ƙuri'a aka gama zaɓe a ce ƙuri'arsu ta yi rinjaye shi ya ci zaɓe mafiya yawa akan haka ta wannan hanya guda ɗaya ita ce hanyar da shugabannin da suke mulkinmu a yau suka samu mulki suke mulkarmu mu dan babu wata hanya ta biyu banda wannan dan ba da bakin bindiga suka karɓi wannan mulki ba ba kuma gadansu suka yi iyaye da kakanni ba ta waccan hanya da na ambata ta ita suka zo kan mulkinmu amma abin takaici suna amfani Assalamu alaikum Allah a yi afuwa da kamar na dan dakatar da malam a sanarwa ta بين da والمسلمين cewa saboda hali da ake ciki da al'amura da yadda suke gudanuwa kuma a yanda abubuwa su akwai buƙatar neman taimako da wurin yan uwa ta ka ake sanarwa cewa yan agaji da suke da uniform yan agaji da kuma yan kisba za su zagaya da hulunan su ko bokitai amma in ba yi uniform ba gaskiya ɗayan sojan gona ne da aka ba da shi nake magana ba da waɗannan guda biyun da ke kudan hisba kudan agaji wannan kowa ya ba su taimako zai zo zuwa wannan wuri na ba ta Allah ta baraka wa ta'ala ya sa a taimaka kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karba ya ba da lada akan haka azan kullahu ya hakuri don haka waɗannan wato shugabanni ta wannan hanya suka bi suka samu mulki ko suka zo kan mulki bayan taimakon Allah subhanahu wa ta'ala sannan da ƙur'uncan da muka sha rana muka jefa musu sannan da irin kyamfen da irin lallashi da suka yi mana sannan da la'alla irin tunanin ka mana taimako ko ɗauki ko gudunmawa ko ci gaban gari ko unguwa ko ƙasa muka zaɓe su a kan waccan manufa amma mafiya yawa daga cikinsu sun dawo suna amfani da talaucin wasu daga cikinmu suna amfani da jahilcin wasu daga cikinmu ta yadda za ka je ƙofar gidan kansila ko ciyaman ko ɗan majalisa na jiha ko na tarayya za ka samu ainihin wasu ƙarti madaka kare marasa aikin yi suna zaune a bakin ƙofar gidansa jira suke ƙarshen sati idan ya zo ya bi su ya ba su naira ɗari ɗari da hamsin ɗari biyu ya raba musu irin wannan ɗan abin da bai taka kara ya karya ba su karɓa ainihin suna yi masa godiya suna faɗuwa suna gaida shi sun manta da da shi ne yake rarrashin su shi yake neman su shi yake neman ƙuri'arsu sannan ya tafi inda ya tafi ko kujerar da ya hau kujera ce ta wakilcin su da sunansu don ya ka musu ci gaba a garinsu ko a jiharsu ko a unguwarsu ya ajiye wannan aiki ba sa tunatar da shi wannan aiki sannan yana amfani da talaucinsu suna roƙonsa abin da bai taka kara ya karya ba idan ya ba su shi ne mutumin kirki satin da ya ba su su yabe shi satin da ya zo ba canji bai ba su ba su zage shi haka ake ta kai wato mutane sun zama gidadawa sun zama wawaye sun zama jahilai ta yadda za ka ga ɗan majalisa ko ciyaman na local government daga cikin ayyukan da yake wajibi dole ne su yi wa al'umma da kuɗin da aka ba su don su yi wa al'umma wanda ba su kasa kuɗin kashi goma suka yi wa al'umma aiki kashi ɗaya ba idan wata rana suka yi hubbasa ko ciyaman ko kansila ya hoɓɓasa ya samar da transformer a unguwa transformer da ya kamata a ce ya samar da irin ta goma ya samar da guda ɗaya don wauta da jahilci irin namu ko na mutanenmu sai kaga wai an cika hais hais an tafi gidan rediyo ana yabansa muna godiya ga wani rabin ciyaman ɗinmu Allah ya saka da alheri ya sa mana taransu kaga wannan abin haushi ne abin takaici na farko transformer nan da ya maka ba kuɗin uwarsa bane ba na ubansa ba ba gadansa bane kuma dole ne ya yi maka wannan kun taɓa jin dan Allah a Ingila ko Amerika ko a Saudiya talaka sun je godiya an sa musu transformer ko an musu kwalbati sai mu dan hauka dan rashin hankali wai har ya yana kafafa ran da za ka transformer ma rannan sai masu masu tafiya kasuwa ma sai sun daina zuwa kasuwa wai sun zo an tare shi an soke transformer in ba haka ba zai yi gaba da ita to kai gaba da ita sai me ka gani kai kun ga wannan akwai gidadanci akwai wauta tilas din al'umma muka zama haka ba mu zama wayayyu ba mun zama dabbobi mun zama shanu mun zama awaki kafin a zaɓe ka ka taɓa sayan waya ko fol guda ɗaya ka sa a layin ba ka taɓa ba yanzu da aka zaɓe ka kuɗin jama'a ne haƙƙin jama'a ne dole ne ka yi wa jama'a aiki in kai ba godiya ba dole ba ne sai an gode a kan me za a gode ma babu hujja babu dalili to idan muka zama haka babu shakka jirgi ya tafi ya bamu kuma mun zama matattu mun zama marasa ruhi kawai gangar jiki ce da numfashi numfashin da ba shi da amfani numfashin da ainihin wato kawai